wanda ya daidai da 27 ga watan ɗaya miladiya 2021 ba don komai ba irin ci gaba da karatu da muke cikin wannan littafi mai albarka al'ubudiyya na babban malami shekul islam taqiyuddin ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam Furitaimiya al-Harrani Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa a zaman da muka da gabata ko zama masu yawa da suka gabata muna magana ne inda malam yake muna karatu inda malam yake kokarin nuna mana mahimmancin ikhlasi a cikin aiki da kuma ƙoƙarin bayyana mana cewa ikhlasi a aiki shine babban manufa da yasa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ibada har ma yake sanar da mu cewa ko yake tunatar da mu cewa da ikhlasi Shi ne ma abinda Allah Maɗaukakin sarki ya aiko manzanni da shi manzannin Allah kusan gaba da Allah Maɗaukakin sarki ya aiko su ne da ikilasu da wannan suka rayu da wannan suka umarci mutanensu da wannan suka yi hari da wannan suka kwaɗaitar da wannan Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi sai malin ci gaba da cewa والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وفي حديث آخر قال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقها وذلها قل اللهم إني أعوذ بك أن أشبك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما, لما لا أعلم وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا مالك سوى والشرك غالبا على النفوس bayan mala ya zo magana akan abin da ya shafi ikhlasi tsarkake niyya yi don Allah ko muka yi bayanin kaɗan daga cikin fawa'i na abin da ya shafi ikhlasi to sai malai cewa to shi kuma kishiyar ikhlasi shine shirka daga lokacin da aka ce mutum bai da ikhlasi to abin da yake nunawa shine akwai shirka a zuciyar mutum sai dan aka ce akwai shirka a cikin zuciyar mutum to abin da zai zo hankalinka shine ka fahimci cewa shirka ba kala ɗaya ba ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata shirka abubuwa ne matakai ne guda biyu akwai shirka da ake kiransa shirkul akbar akwai shirka da ake kiransa shirk al akbar akwai shirka babba akwai shirka karama amma duka shirka ne kuma duka result din ɗaya ne shi ne duka suna domin mai yin ta ne shiga wuta shirka babba shi ne ka sanya wa Allah maɗaukacin sarki kishiya bayan Allah maɗaukacin sarki shi ya halice ka ya zanto kana bautan Allah kuma kana bautan wani Allah kana bautan Allah kuma kana bautan wani Allah to wannan ana kiransa shirka kuma shine shirka babba ko ya zamanto bautan wani Allah nan da kake yi ta fuskoki da yawa ko ya zamanto kai sunanka musulmi amma kana da wani wanda ka dogara da shi wanda ba Allah ba akwai wanda ka yadda cewa zai iya baka ko zai iya hana ka sabanin Allah madaukakin sarki ko bayan kana bautan Allah madaukakin sarki kuma ka yadda cewa akwai wani wanda zai cutar da kai ko da Allah madaukakin sarki bai yadda wannan abin cutarwar ya same ta ba ko ya zonto kana bautar Allah maɗaukacin sarki amma kuma akwai wani abu daban da kake bautarsa wajen yi maka sujada ko wani kaso na ibada wanda ba a yi makowa sai Allah ta ba wannan abu in kana neman sa'a za ka koma gare shi wannan yake sabotowa daga mutum za a ba shi zai je wajen wani a ba shi wani abu kamar ko zobe wanda zai sa a hannunsa a ce in ya shiga fargaba ya mutu zoben ko a ba shi wani laya daura a hannu ko ya rika sawa a aljihu ko ya kasa a kasan sirgin motarsa ko ya rika sawa a kasan filansa ko ya binne a tsakiyar gidansa ko wani mai ko ya rataya a kofar shiga gidansa ko a kofar ɗakinsa ko a rafiya ma yara a wuya ko a mara ko nawa mai kama da haka duk waɗannan shirka ne kuma shirka ne babba Allah maɗaukakin sarki baya son su baya son mai aikatawa ya kyamace su kuma ya kyamace masu aikatawa wannan shirkan shine Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa in mutum ya mutu bai tuba ba yana aikatawa Allah madaukakin sarki ba zai yafe masa ba ko ba zai sashi a cikin sa ba Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah madaukakin sarki baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka ga Allah madaukakin sarki amma laifin da bai kai shirka ba Allah yana gafarta wa wanda ya ga dama ya gafarta masa to wannan duka shirka ne irin wannan shirkan shine Allah madaukakin sarki yayi wata jan kunne mai girma sosai da sosai ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sai da in ashrakta la na amalu wa la takunanna min al-khasirin lallai kai annabi sallallahu alaihi wa sallama in dai har ka kuskura kai shirka to duk aikin da kai zai lalace duk aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ya ce mishi in ya kuskura ya shirka ko to dai Allah ya ce zai rusa ladan aikin gaba da Allah ya ce wala takunanna min al-khasirin kuma da za ka kasance daga cikin hasararru to ashe kaga in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki zai mishi irin wannan jan kunnan akan abin da ya shafi shirka a shi kaga da ni da kai mun san danganta da mu da mu kiyaye haka Allah madaukakin sarki a wata aya bayan da ya gama jero manya manyan rikin bayan Allah annabawan Allah Allah ya jero su a karshe da Allah ya ce walau ashrafu la hadiqa anhum ma kanu yasna'un Allah ya ce wallahi kaga duka wannan annabawan Allah ya ce wallahi da sun yi shirka da duk abin da suke a rayuwarsu na duniya da ya rushe Allah ce da zai rusa su kaf kaf su tafi gaban Allah babu ku. to shirka wannan shi an kira a shirkul akbar mana shirka babba yana fitar da mutum a musulunci ne gaba ɗaya sa mutum ya zama ba musulmi ba shirka babba in mutum ya mutu bai tuwa ba yana aikatawa Allah madaukakin sarki ba zai taba yafe masa ba zai sashi a wuta to wannan shi ne shirka ba amma shirka karama kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara a wani hadisi da ya faɗa ba sahabbai cewa abinda na fi muku tsoro ita ce shirka karama sabon suka ce mece ce shirka karama ce shirka karama ita ce arriya arriya kai abu ba dan Allah wannan abun da ka aikata abu ne wanda Allah madaukakin sarki yake aikata abu ne wanda Allah madaukakin sarki yake so amma kai da ka tashi aikatawa sai ka aikata ba don Allah mun karanta bayanin da Ubay bin Iyad yayi game da Sheikh Al-Munajjim ya kawo a cikin dajin sahadatuna ila al-ikhlas yake cewa al-amalu li ajli an-nas shirkun wa tarku al-amali li ajli an-nas riya'un ka aikata wani aiki don mutane su yabe ka shirka ne ka ki aikatawa kuma wai don tsoron mutane su yi magana shi kuma riya ne duka yin riya ne amma ɗaya ya fi ɗaya girma to wannan shine shine ashirkul akbar riya don to abin da kake yi abu ne wanda Allah ya ce a yi. ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma da ka tashi aikatawa sai ka aikata ne don mutane sai ka aikata ne don a yabe ka ka aikata ne don a ce kana yi don a ce kariya to shine shirku al'afta to da wancan shirka babban da wannan shirka ƙaramin gaba ɗaya yana faruwa ne a cikin zuciya mutum yana zama mushriki ne a zuciya ina fata mun gani ba kowa bane yake zama mushriki kuma shirkan nashi ta bayyana a fili za a yi wa karayu da wani wanda mushriki ne amma shekara da shekaru baka sani ba wani malami ne yake bawa da labari biya a wajen karatu na asalin batta yake cewa wani ne za su yi tafiya tafiya za su yi za shiga jirgi amma sai da ya buga waya ya tambaye wani don za mu shiga jirgi za mu je guri kaza a duba mana suna zaune sai wancan sai bugo sai sai tafiyar nan babu nasara yace wallahi haka yake bi haka suka tafi kuma suka je suka dawo lafiya lau kuma suka yi nasarar su shi kuma bai tafi ba saboda an ce mishi tafiyan babu ne babu nasara yake ce mana wani ya taba kiran shi ya akan ya je yayi ma wani wa'azi shi abin da wannan shi wannan shi bai san hukuncin wannan ba amma daga ganin yadda abin yake shi ya san akwai rina aka ba da wannan dalilin ya zai sami uh, imam ahmad rufa'i na ya ce don allah zo mu je kai ma dan uwana wani wane wane mu ma haka ya ba mu labarin da wani an gane ku ya ce abin da yake shi ne shi in ya fito zai shiga mota zai buɗe ƙofar motar sai juya baya sai ba motan baya in ya ba motan baya a kota kyanwa a gidan sai ta zo ta shiga motar tukun zai shiga duk ranar da ya buɗe motar ya juya motar baya can wani bata shiga mata ba zai bari dawa kaga aiki ya gai kaga aiki ya gai irin rayuwar da muke irin mutane mutanen da muke mu'amala da su ke shi ne ban sani ba shi ne ban sani a cikin jan wancan mutu zai fashe da kuka ke zai fashe da kuka ke fashe da kuka kaga duka wannan shirka duka wannan shirka Allah ke wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa bi Hamdi, wa kafa wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira sura al-isra Allah ke ka dogara wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka duba Allah ya ce maka wa tawakkal ala Allah ko haka wani amma sai Allah baka wata sifa wanda duk wanda bai da wannan sifa in dogara da shi wata rana za ka kare Allah ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ma rayayyen da babu ranar da zai yanzu kai sai ka duba gaba ɗaya a rayuwar ka wani ne rayayyen da ba ranar da zai duk wanda ka dogara mishi wata rana za a yi ba shi ko haka bane to Allah ce wanda zaka dogara shi ne ala al-hayy alladhi la yamut rayayyen da baya mutuwa Allah ke wasabbih bihamdi sannan ka rika tasbihi da gode masa shi wannan rayayyen da baya mutuwa wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira wannan kaga duka wannan shirka in kana karanta na'am na'am na'am kamar hmm. yadda

abin da yake faruwa shi ne shi yasa kullum maluma suke cewa akwai wani malami Sheikh Abdulrazak Albadar ya rubuta littafi ya sa mata suna Ah, imamu nasiruddin albani shi ya rubuta irin littafi amma sunan ne babban da shi malam abdurrazzaq albadar dan shi samu da suna at-tauhid awwalan ayyuha du'a yace ya ko masu da'awa tauhidi fa farko ya ko masu da'awa sunan littafi ke to shi na shi nasiruddin albani a wuce sa shi ne al-aqida awwalan ayyuha du'a aqida farko ya koma su da'a duk wannan matsalolin abubuwa biyu suka jawo shi kafin ba da amsa magana abubuwa biyu suka jawo shi na farko akwai karancin masu zama inda ake karanta da sauki ba baka lissafi in za a yi kana inda kake sallah a masallacin za a yi sallah misali za ka tsalli an cika jam'a an tsalla lokacin da aka tashi za a fara kato ana a'udhu billahi minash da rajim sai kaman shedanun kenan da kare ne kari da gare su kowa da wani yake na biyu ɗan kaɗan ɗin da ake musu karatu in ka karatu kan da ake kashi goma da ƙyar ka samu uku wanda a fi daji ake karanta ba an koma an daji da karantar da littafan fiqhu littafan hadisi sanin sallah sanin azumi zakka an manta cewa duk yadda ka kai da yin azumi duk yadda ka kai da yin zakka da yin sallah in babu aqida Allah baya son sallan baya son azumi baya son zakka amma an kai ka samu aqida mai kyau ko an samu tasgaro a azumin da sallan da zakkar Allah madaukakin sarki ne ya ji ka shiga aljanna an manta da wannan magana mutum ya ce ya tsara don farko dai ba wanda ya tsara da mutum ƙarya ne ayar na cin sotu lukuman mafashi lugai guda biyar ne Allah ya riga mata ya yanki Allah ya tabbatar ba wanda ya tsaro wa inda hu mafashi lugai guda ya alamuha illa biya a wajen Allah ne ko dangane gaisu ba wanda ya tsaro duk wanda ya zo yake gashi ya sani to za ku yi da magana shi ne muke na Allah sai mu ce muke da wanda yake shi, ya da wanda shi ne gaskiya shi dai Allah ce ba wanda yake sani shi kuma wannan ya ce ya sani to sai a bar ka ɗauki wanne ne gaskiya ka gane ku abu na biyu da karanta ta karanta littafin aqida kanta kitabun tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab kaga shine karatun wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ya ake yi bokaye su iya tsinkayen wasu abubuwa hadisi ne ingantacce da manzo Allah yake tafsir hatta idza quti'a an qulubi ko ko summa hatta idza quti'a an qulubi qalu madha qala rabbuna qalu haqq wa huwa al-'aliyyul kabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafsirin wannan aya yake cewa abinda ayar da magana shi Allah madaukakin sarki in yi nufin aika wani sako zantar da wani al'amari a bayan kasa da raba wa mala'iku duti da za su maganar Allah madaukakin sarki kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana zuwa wa mala'iku kaman a buga sarka ne a kan saboda tsoro da firgidi da girman maganar Allah madaukakin sarki kaf mala'ikun da suke sama sai sun suma wanda zai fara falkawa shine mala'ika jibril sai Allah ya faɗa mishi sa abin da yake so ya zantar tun mala'ikan da dukin shi ne zantar da wannan abu mala'ika jibril shi zai sanar da shi ba wani mala'ikan da ke jin sakon tare da mala'ika jibril a matsayin shi ne shugaba mala'ika jibril shi kare Allah ke faɗa mishi shi ne kuma zai faɗa ma kowane mala'ika ga abin da Allah ke so ka danta manzo Allah sallallahu alaihi a lokacin kowace sama in mala'ika jibril ya zo mala'ikun sai sun tambaye shi ma da qala rabbu menene ubangiji mai faɗa mala'ika jibril sun ce qala al-haq ubangiji ku ya faɗa gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir sai faɗa musu abin da Allah ke so in ya wuce mala'iku kuma zai zama tasbihin su na ranar kenan qala al وهو العلي الكبير قال الحق وهو العلي الكبير a lokacin da wannan yake faruwa akwai aljannu da qur'ani ya kira su ya kira ya faɗi faɗi sifar su yastaquna sam'a wa aktharuhum kadhibun kadhibun ko Allah ya ce akwai aljannu da masu satan ji amma mafi yawan su maka da gadi a qur'ani ba su kuma wannan lokacin suna hawa wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan shi yasa suke fada a cikin suratul jin cewa wa an wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba da kafin aiko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna haurawa wanda ya hau wannan har ya sama da da su rinka jin tattaunawa wanda mala'iku ke yi eh mala'ika Israfil an ce kaza mala'ika Mikail an ce kaza mala'ika kaza an ce kaza sai su ta sanar da bokai bayan aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke tattauna to mun ba mun ga wani abun mamaki mun je sama fa sai muka ga an cika saman harafan shadidan da masu gadi na mai tsanani ba da mun mushi wa shuhuban da yula na wuta ake halbin shi ne abin da suratul mulk ya bayani wa ana waja'alnaha rujuman wa wa zayyana as-samaa'a farkon ayat nake son tuna ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح waja'alnaha rujuman lishayatin Allah yake mun mun kawata sama wala qad zayyana sama mun kawata sama bi da fitillu masu kyau taurari ke da Allah yake to manufan taurari na farko kenan su zama kawa ga sama na biyu waja'alnaha rujuman lishayatin muka zama kuma taurarin suka zama abin halbin shedanu to me yasa Allah zai halbi da mu saboda wannan istiraq istifraq as-sam da suke an fahimta ku a wannan hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ji wani lokaci sai su ji magana in suka ji magana a daya da mala'ika ya faɗa yake faɗa ma ɗayan mala'ika ɗan uwan shi ni ga aikin da aka sani sai ga aikin da aka sani manzo Allah sai ana halin su ko wani lokaci kafin a halbi wanda ya ji shi ya fitar da sakon ma wanda yake kasan shi ba dole ne shi bai rayuwa halin nan mutuwa suke wasu kuma ba sa mutuwa suna jikkata sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka shiga bayan gida kai addu'a so da inda aljannu suke zuwa jinya kenan wanda suka da iyayen wannan halin to a bayan gida suke jinya in kai addu'a sai su gudu ina fada mun gani in kai addu'a sai su wannan ma yana cikin matsalar da muka shiga a wannan zamanin kasantuwan bayan gida na ɗaki ba mu damu da yin addu'a ba mutum kawai zai tashi daga gado sai shiga kila yana jin haushin an wannan hanyu sai ga kuma ga nama an gane ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in suka zo in aljanin ne sai ya sananta bokansa bokan kuma sai ƙara ƙarya 99 akan gaskiya da sai ta sai boka ya faɗi magana da in ta tabbata sai ai shekara biyar maganin da ya faɗa bai ƙara tabbata ba ina fata mun gani an ka zo ka ce mishi yake kai kaza sai kai bai yi ba sai ya take tsira amma kila kai kaza ne take a kila kai kaza sai an sai inda take kai kaza take yake haba ba zai yi ba kuma gariya ne gaskiyan farkon ne ita kadai ya sani amma da ita ne zai amfani da shirin ne daure ta kore shi in ka zo ka ce bai ba sai ya kirkiro wata magana da zaka ce eh na yi sai to abin da ya hana abin yi kenan sai ya sake sabon aiki ina fata mun gani wannan shine abin da yake faruwa amma babu wani wanda Allah ya sanar da shi ranar mutuwa Allah bai sanar da manzannin Allah ranar mutuwansa ba wanda yi. ba wanda yi su ne abdullul khalq an gane ɗaya na biyu to wanda shi boka bokan da aljanin ya faɗa mishi wannan shaidanin aljanin ya faɗa mishi wannan sai zo sai faɗa masa sai ka yarda daga lokacin da ya faɗa masa ka yarda kai kuma ka zama ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya zo wajen boka sai ya fada mishi magana sai ya yadda to ya zama kafin sai ya je wajen boka sai ya fada mishi sai bai yadda ba sai ta kada zan yi ba sai ya yi kwana arba'in yana sallah Allah bai tafawa kuma dole ya sallah in da ba ana bi shi ba shi ne kuma Allah bai so don ya mutu a cikin kwana arba'in ɗin ba wannan yake yana maka hatsarin hatsarin shirka hatsarin shirka an gane to mun ji kaddara sun tsara na mutuwansu to shi nan da Allah ya gace wa tawakkal ala ya alima ma mutihi ba ko haka ba yace wa tawakkal ala alhayy haka shi annabi Allah ya ce ka dogara ma wanda rayaye ne da baya mutuwa bai ce ka dogara ma wanda ya bar ranar mutuwansa ba an fahimta ko an fahimta ko yake eh, eh, na biyu akwai bukayen da ba su amfani da aljanu akwai wanda ba su amfani da aljanu sabon wayo ne da dabara akwai su su ma ba arnan ne eh so da su ma ta ka imani suke yi amma sabon wayo ne da dabara so da bokaye suna da agent wallahi in ba Allah ya kare ta matanka ma sai ta zama agent na ka. kana zuwa wajen shi sai ka ka shiru sai sai a gida ka ci kaza jiya matanka ta maka magana irin kaza ran ta baci sai ya gama lissafi ya aka yi sani kana barin ya sun riga sun yi waya a an samu communication suna da agent wani ma abokinka da ya raka ka zai za a ya tika ya ji shan mamaki abin da bokan yayi kuma shi mana mishi in an gama kuma duk abun da ka bayar zai dawo a rawa zai dawo a raba so sharrin boka ba karamin bala'i yasa ka ka rinka halattar ko ka karanta ko ka rinka halattar majalisun da ake rinka asfarimul battal bitafaddi da sahara ta shirar imam ahmad rubai na zai karanta ba duk ranar talata a masallacin kofar gidan madaki marigayi umar idris da ke fada yana karanta duk ranar talata bayan sallar mutu muka samu karanta bukawa ta sultan min aljinni wa shaitan na wahid bin abdussalam bari za ga abubuwa na ban mamaki wasu abubuwan sai ga to ai kai ma za ka ke wallahi za ka kai ma za ka ke wasu abubuwan sai ga kamar a kuma haka yake ba an gani shi yasa har abin da ya shafi shirka da bokanci kaga hatta yara ƙanana hatta yara ƙanana ka rinka lura da karka yadda da abubuwan da ke zuwa anguwa yake ba da su ya kwashi yara su je yawo ka kai da su wallah wasu na kai mu kokaye to akwai kimirin da zai yi wa sai da yaro karami da bai da wani akwai da su kiran shi akwai wata hanyar cin da su kiran shi a a a mindigo da suna kiran shi haka shi yadda ke wannan shi in boka mostly ana yin wannan ne in wani abu ya bata ana so a gano ina abu zai yake to matsali irin wannan hanyar ce za a samu yaro karami wanda bai da wayo ila ma bai ma iya magana sosai ba kuma a tabbata bai da alaƙa sai an tabbata yaron bai da alaƙa to za a ida yaron ko kan zai ida yaron sai rubutu a wasu takarda haka guda uku sai sa ma yaron ɗaya a nan ɗaya a cikin ta gaba sai sama yaron hula sai da hullan shi zai rike takardar an gane su sai dauki wani sai samu hannun yaron sai wani kokona haka sai wani rectangle a hannun yaron a red rectangle din a kowace kwana akwai rubutun da zai sai dauki wani bargo kaso su sai rufe yaron shi sai ce yaron ya rika kallon tsakiyar wannan kokonan da ke hannunsa yaron zai zura ma ƙorafi sai bokan kuma ya fada ya yi maganganun da zai fada da sihiri shi in ya gama zai ce ma yaron mai ta gani to a wannan halin ko yaron ya ce abin da ya fatan nan gashi ya nuna min yana guri kaza an goye a guri kaza ko kuma ya aljinin ya rubuta ma yaron a rubuce yaron ba zai iya karanta ba so ya rubuta da furuk mukabba zai gani misali in zai rubuta kitab zai rubuta kafin guda na da sa rubuta kafin a gefe duk ya rubuta ba'u alifin a gefe ya rubuta ba'u to shi bokan yaron zai rubuta faɗa ma yaron ya sa kafin ya sa kaza ya sa kaza shi bokan kuma yana rubutawa in ya zama shi bokan zai karanta shi ya san yaron don aka gama bukatar su ya biya aka cire ma yaron wannan abu yaron ba zai taɓa tunawa ba zai taɓa tuna wani abu ya faru kuma ana cirewa yaron zai manta gaba ɗaya ba zai ƙara fiye tunawa ba wannan ana yi ne da yara ƙanana wanda ba su yi wayo kuma sai sun tabbata yaron bai da alƙa yasa kuma duk duk yanda ka kai da kiyayewa yaran ka su rinka zama da alƙa so da in yaron yana da alƙa ba zai yi ba ko an yi ba zai yi ba ko an yi ba zai yi so duka irin waɗannan abubuwan hanyoyi ne da abubuwa ne da boka ya suke bi wajen fatar da wajen wajen halaka mutane kuma duka shirka duka shirka to mafi yawa kamar da malai faɗa ya ce wani shirko galibin alal shirka sau da yawa a zuciya a zuciya shine yake wa huwa kama ja a fil hadith yadda shirka ya ce. yake ne kamar da ya zo a cikin hadisi manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam huwa fi hadhihi umma affa min dabibin nafs yace manzo Allah ta sallallahu alaihi ce shirka a cikin wannan al'umma koyuwanta ya fi irin koyuwan da bakin tururuwa yake da shi akan dutse bakin tururuwa akan dutse yadda ya koyu to bai kai yadda shirka ya koyu ba a cikin mutane yasa wasu wasu suna shirka shi yasa ko mutum zai je wajen boka sai ka ce maka zai je wajen malam ko ba haka ba malam wanda zai yawanci maka malam ya ci kuna magana da matanka tana yawanci malam ya ci to ka bincika ni muka san wannan malamin ba eh wallahi ka san shi to da zai yi wa malum malin a gani ku so akwai matsala sosai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake abba min dabibin nan yace arshiku abba fi fi ummati min dabibin namli ala safa yadda hadisi yake kenan cikakke maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake shirka a cikin al'umma ya koyi ya fi yadda ruwa ya ko yake koyuwa akan akan saman dutse Sima ya ce wa fi hadithin akhar a wani hadithin na daban qala abu bakr sai na abu bakr radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sallallahu alaihi ya ma'aikin Allah kaifa nan domin wa huwa afa min dalilin nan waya za mu kubuta ne daga shirkan nan bayan shi koyuwansa ya fi koyuwan bakin tururuwa a kan dutse to ya zai kuma da haka wannan shine shine damuwarsa sa abai su shirkan nan komai kankantan shi ba sa su kuda ne shi yasa fatawan mafi yawa daga cikin shi ne. hukuncin wanda aka kama yana sihiri shine a kashe shi a kashe shi kawai aka tambayi sai na umar har yau hukunci kenan aka tambayi sai na umar to in ya tuba ba ce zai tuba a lahira shi sai na umar bai yadda mala a kan tuban bokawa wai boka ya zai ce na tuba sai na umar ke karya ne ko ji shi ai tuban ala yayi tuba ya tuba can. amma anan mukama shi yana tsiri yana shi dan duba dan sugu yace ko ku tsara wuri ku tsara wuri yasa bayan mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin irin irin masu rufa'i wadin zo suna wasa kaga in mutum wai wai kaga wai mutum ya sa bismillah anan ya fitar da ita kanan ba bismillah bane ba haka bane ba a saharu saharu a'yunan nas a idan ka a dinge idan ka kake ganin bismillah ya ji ganin ya fitar ba ka Allah faɗa ma annabi Musa ba da bokayen Fir'auna suka jefa shibaluhum wa isiyuhum ko sai suka zama suka zama kaman macizai to mai Allah yake saharu a'yunhum idanun mutane suka tinci igiya ne a kwance amma sai macizin anan ne macizin ke macizin yake a daidai gaban idan ka ne macizin yake ba ta haka qur'ani ya faɗi to sai na umar ya irin waɗannan masu waɗannan rufa'idan yana zuwa kawai abin da ya fara yi tira ta kurje tira kai sai karanta muku a fata a tuna sihar wa an tulku musulmi yanzu za a zo da sihiri ku zauna kuna kallo shi kafin ya yi wa'azi san da ya mai, san da ya hukunci san da ya hukunci ya sa irin waɗannan masu masu rufa irin su zo da hulla a ce a kawo mutum goma hullan zai daga ko hullan su danna hullan amma hullan zai ya daga da shi ya taɓa faruwa wani lokaci malam malam rufa'i yana tafiya ta gare shi haka sai ga masu wannan sai daya sai ce shi kaɗai zai danna kullum aka ce a'a mutum goma ma ba za ta yi shi shi kadai zai danna yana dannewa ce bismillah kafin duk wani mai rufa'i da ya gama sulmukan shi ya garta ya tafi sun je da hannun shi kafin za ka turke wani abu a kafa ne suna wasa da shi hukun lallan sama kuma ma rufa'i yadda ya sa hannun shi haka ne a'a to ai ya riga ya ta sauran mutane sai kuma ya sa ma rufa ya magana dai karke da kyar ma rufa ya bar gurin lokaci abun ya kwana biyu sai ya sa shi magana ko da already su ya riga ya ta kwakwalau su to da yana maka abun a idan ka ne ba haka abun yake ba haka abun to abun abu ya riga ya kai makwara har ya zama shine abun alfahari ba za hatta hatta a gwamnatace ta ce ta'addanci ya yi yawa yanzu 'yan farauta ake so su shiga su kawo 'yan ta'adda da me za su yi amfani da sihiri ya za su yi kama 'yan ta'adda bayan bokan da ya ba su sihirin da za su kama 'yan ta'addan shi kuma ba 'yan ta'addan sihirin da za su yi ta'addanci bayan bokan ya kama hanyar neman kuɗi ne kawai yau zai ba 'yan bangan sirrin da za su kare sihirin wa'incan su wa'incan sai su koma sai su ba su wani sihirin da ya wannan shi an bude mishi kasuwa ne an bude mishi kasuwa ne yasa ce ka Salif Usman Salif Jos Allah Allah ya kare kiyaye shi akwai wani wa'azi da ya taɓa bada labari ya ce ya kai shekara goma sha wani cewa wani ne yana zaune a gida sai ji motsi ya fi ɗarewa da ya tashi sai ta ɗakin da sef ɗin kuɗin shi sai ga anan motsi ya gida. sai ga barayi ne sai tambaye su ko mutane ne ko aljanu yake suka ce mutane ne so da shi ya san irin shirin da ya ma gidan shi ba dai mutum ba mutum bai ita shigo ba yake mutane ne ko aljanu suka ce mutane ne yake ya aka yi kuka shiga gidan suka ce so hudu suna zuwa gidan sai sun zo kofar da rana za su ga gidan amma daga dare sun zo sai su gara ne a gudu yake sai suka je wajen bokawa ne shi ya ba su sihirin da suka shigo gidan sai mutum ya ji bokan kuma shi ya ba su sihirin da ya sa gidan take zama rabi shi kuma yi ikon Allah sanadiyar shi kuma shirye ya daina jin boka yi sai ga shi abun duk hanyar neman kuɗi ne kawai sai ga shi abu shi ne ya ba shi sihirin da ya sa gidan take zama rafi kuma shi ya ba barayin sihirin da suka shiga gidan abin da ya sa kuma ya kama sun shiga gidan sai manta da ba su wani sihiri ba sun gama sata abin da ba sata sai su ga ba ɗaya gidan ɗakin ya zama babu kofa ya zama gini ne guda hudu babu kofa sai aka kawo su to ba abin da boka ya suke ce su raba ka da addininka su raba ka da Allah ko su raba ka da ƴan uwanka in boka ya so raba zumunta sai bala'i ya faru kun je wajen shi ni yana fi haddasa bala'i zumunci ta lalace to ba zai faru waye sakar ba sai ce a gidan akwai wata mata fara doguwa shi ya gaba lissafi ta alƙila uwan ɗaya ne daga cikin sai ga an haddasa fitina a gida sai ga an haddasa fitina a gida kowa rika kallon ashe sai an zo an gamu lissafa ta ga aito ita kaɗai ke fara doguwa gidan to haka boka yake in kuma ya so ɗiyama, sai ke wanda ya fi kusa da kai ko sai zai ka rasa to matanka ko kaninka da kullum kuke tare ko abokinka da kuke zuwa ofis tare ko kaza sai har sai kuke ka kakkiyar da kowa yanzu duk abin da za ka yi kuma ba za ka yi shawara da su ba sai dai ka koma ka yi shawara da shi ko kan ya bude maka shi ne hanyar kasuwa yi ya bude maka shi ne ainihin kansu yanzu suna da dabaran bala'i suna dabara to shi sai na Umar yake tambayar sai na Abubakar radiyallahu anhu yake tambayar Allah sallallahu alaihi to ya za mu kubuta daga wannan daga wannan shirka tun da yana yana da matakan koyewa a cikin al'umma fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li abi bakr sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sai na Abubakar u'allimuka kalimatan idza qultaha najawta min dibbihi wa ilmi yake to zan koya maka wani karatu kalima anan jumla ke zan koya maka wata addu'a wata jumla wanda in ka rike wannan addu'a ka rika faɗin shi ya zama kamar wuridinka na kullum to za ka kukuta daga wannan shirkan komai kankantarsa komai girman za ka kukuta sai ke kul ka اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما لا أعلم فيما أعلم هو أنا أعلم أقول رواية فيما أعلم وأستغفرك وأستغفرك لما لا أعلم shekarunka cewa إنا Allah ina neman tsarinka ka tsare alhali ina tsari ya Allah ka tsare karka bar ba ni dama in maka shirka ina tsari ya Allah wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah duk lokacin da kafata ta zame ne wani abu da shirka ne ban sani ba ya Allah ka yaje ya zama addu'a ka kullum kuma ko da wani yare za ka ba sai dole sai da larabci <laughs> ko da wani yare za ka اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم wannan shine shine shine shine tsarin sa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai koya masa saboda kaga in kaga wannan addu'an ya dauki abubuwa da yawa ya ɗauki duka shirka kala da shirka na riya da shirka babba ka ku kullum kana neman Allah ya tsare ka daga shirka na iya haka riyan ba samu wurin zama ba ko ba haka ba haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya koya mana a wani hadisi cewa in aka yabe ka sai aka yabe ka kaji aka ce kai wani na da kirki wani na da kaza sai kaji ai shi ma koyi addu'a da manzo Allah ya koya mana yadda za ka abu sai Allahumma qilli ma la ya'lamu waj'alni khayran mimma يظنون اللهم لا اللهم لا تؤاخذني فيما لا تؤاخذني فيما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلم هذا من الله صلى الله عليه ان اتى اليك يا الله يا الله كذا تاماني da abin da suke fada ya Allah kada ka sanya ni ci yanda suke zato kuma ka gafarta mun abin da ba su sani a da zai tabbatar maka da ne da ikhlasi a cikin zuciya da zai tabbatar maka da ikhlasi a cikin zuciya sai malik ya wakana umar ya kulu yake sai na umar ya kasance yana cewa fi du'a'i a cikin addu'a sai yana cewa Allahumma ja'al amali kullahu salihan sai na umar yana cewa ya Allah ka sanya aiki na gaba da ya zama salihan ya zama aiki na gari kullum addu'an sai na umar kenan Allahumma ja'al amali kullahu salihan ya Allah ka sanya aiki na duka duka aiki zama salihan ya zama na kwarai kuma aiki salih mun fada shine wanda aka samu ikhlasi da mutaba'a ko yanzu akwai ikhlasi kuma akwai mutaba'a dai sai na mai cewa waja'alhu liwajhika khalisan ya Allah kuma ka sanya duk ya zama ina yi ne dan kai ya zama to bana nufin kowa da wannan aiki yace wala taj'al li ahadin fihi shay'a ya Allah kada ka sanya ma kowa rabo a cikin aiki kada ka sanya ma kowa rabo a cikin aiki wannan addu'a sai na Umar yana yadda zaka so yadda wani ya samu rabo a cikin aikin ka shine kai dan wannan ya yaba da ya samu rabo a cikin aikin rabon da ya samu shine ya sa ka rasa ladan aiki kuma a gaban Allah baka da ladan shine Allah ta qadimna ila ma'amilu min amali waja'alnahu haba'an mansura hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya aiki sai ya shirka ga Allah yarhamukallah sai sanya riya yayi dan wani ya yaba sai sun hadu a gaban Allah Allah madaukakin sarki zai ce ku tafi zuwa wajen wajen waɗanda kuka yi don su yaba su ba ku lada to kuma za su iya bayarwa ba za su iya ba za su iya yasa dole mu guji shirka babba ko kare ko iri ko ta wata fuska ta su da duk abin da ya zo maka baka gane ba to ka yi tawakkul ka mishi full stop ka fahimci abin tuku kafin ka kar karka taba yadda ka fara a zo maka da abu bai bai a zo maka da babar kuma ka yi tunanin a to ai to ai ka ne wani ne ce maka ai addu'a ne don ka sai na cikin yaudaran da boka yake akwai wani ke shi akwai wani ke kira qira'atul qira'atul finjan irin wannan abun in ka zo jan boka in ka zo jan za ga ko wani abun da suke zai rike karatu kala biyu karatu na farko a bayyane karatu na biyu a ƙarshe to inda bala'i yake shine na a ƙarshen da ma uku sun yi za su ce ƙur'ani ya karanta a ce sai fara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له to asalin wanda baka jin nan ba tattaunawa tsakanin shi da shi. da ma in mutum ya dace sai a wannan babu gawe wallahi qur'ani yake karantawa yayin addu'a ko ba ka ke fadawa qur'ani nan da ya karanta ba ita ce ma abun ba wannan yayi ne saurayi ne Yawo, wofantar da hankalinka wannan abin da ya asirce shi ne tattauna da ke tsakanin shi da wannan ajiyar shi ne tattauna da ke tsakanin shi da wannan ajiyar wani ma zai wani abu in ka kalla sai ga kamar kamar wata basira ne ko Allah ya bashi kuma wallahi da aljini ke tattaunawa akwai bokanci da ake yi da ake yi hatta da lifton. eh lifton ba eh ka taba gani ba boka zai baka in ka zo ne gina maka littar ka sha in ka gama sha ba shan ba ne matsalar zai ɗai karka shan za ka warwa ɗan kaɗan ɗan kaɗan in ya ɗauka sai jijjiga kofi, ya ya kofi. wanda ya rage a ƙasan nan ya bi ko'ina a jikin kofi, sai iji lokacin da ya yi zai fara koma a ƙasa aiko lokacin da ya kama koma kasa ai ba zai koma sai cikin wani alamar ruwa ruwa a cikin kotu to a alaman nan akwai abin da aljanna zai akwai inda aljanna zai bayyana ya fada cikin abu amma kai za ka ya ɗauki kofin ne ko haka ya kalla sai ce to kaza ne ke damu ka akwai communication ke da aljini a alaman kotu wani lokaci zai nuna alama kamar doki doki to akwai abin da yake ne zai nuna alama kamar kafan kaza akwai abin da yake ne wani lokaci zai nuna alama kamar wani dabba haka duk a wani lokaci zai nuna alama kamar wata haka duka akwai abin da ke nufi in ya nuna to a dinga kin to kaga ya nuna kaza din nan to kaza ne amma kai zaka kamar wata dabara ce ko kamar kamar wata wata basira ne yake bi sai ka in ba kai hankali ba za su kai ka su baro za su kai ka su baro Allah madaukakin sarki ya kare to kaga wannan abu ne mai muhimmanci dole mu yi kokari duk iya bakin kokarin kai idan wato kana kokarin kiyayewa kar ka fada shirka komai kankantan sa komai girman sa Allah madaukakin sarki ya tada mu da abai saboda lokaci za mu dasa ayar insha Allah ta'ala abin da muka fada wanda zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya ba mu lada abin da ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya yafe mana ya shafe shafa kwalan mu ya hana mu aiki da shi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم